Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokanan aiki muke kawo muku mu na yau Talata daya ga watan Disamban shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Ibrahim da kanun labarai. To baba, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Litini ya yi kiran da a tsaye da duk wani fada a ƙasar Habasha. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana sunayen manyan jami'an da za su mai da hankali kan batun farfado da tattalin arzikin kasar da annobar corona ta gurgunta sannan kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international na kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya sake ɗaɗaba masudan ta kudu takunkumin sayo makaman yaƙi. tsakanin labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa wata tawagar gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar dattawan najeriya sanita ahmed lawan ta kai ziyara a kauyen zabarmari domin jajinta wa al'umman jihar borno a kan kisan gilla da aka yi wa wasu manoman shinkafa arba'in da uku. gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki sauraro wadda don a tabbatar cewa irin wannan abun da aka yi a zabarmari bai sake faruwa ba kuma sojojin shugaban ƙasa ya ba su oda na maza maza su je su nemi wayanda suka kashe wayannan bayan allah wani ayarin jama'a 'yan sanda na musamman daga hedkwatan 'yan sandan najeriya da ke abuja ya isa sakkwato domin bibiyar waɗanda ake tuhuma da hannu a garkuwa da aka yi da wani wani ba amurke wanda aka sace shi a jamhuriyar Nijar sai dai 'yan sandan sun warware batun karban kuɗi da ake zargin 'yan banga da yi. Bincike ya nuna cewa ba wai an karba kuɗi ba ne kamar rashawa ba a hannunsu ba kuma an fito da shi an kirga dalla-dalla kudaden sun cika bayan haka za mu ci gaba da kawo muku muhawara a kan siyasar jamhuriyar niger akan shirin tsaka mai wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Litini ya yi kiran da a tsaida duk wani fada a kasar Habasha a daidai lokacin da Firaminista Abiy Ahmed ke jinjina ma sojojinsa kan abin da ya kira nasararsu a Makele babban birnin yankin Tigray. Na yi magana da Firaministan Habasha Abiy Ahmed a yau din nan inda na yi kiran da a daina faɗan da ake yi kwata-kwata a Tigray a shiga tattaunawa. a kuma bayar da damar zuwa ayyukan jin kai ba tare da wani haɗari ba abinda pompeo ya rubuta ta kafar twitter kenan an kasa iya tantance ikirarin yawan mace-mace da kuma tashe-tashen hankula saboda katsewar na'urorin sadarwa da kuma intanet a tigray tun bayan da aka fara fada Abi ya bayar da sanarwar shirin kaddamar da hari kan gwamnatin yankin na tigray ranar 4 ga watan nuwamba da cewar hakan martani ne na harin da dakarun tigray suka kai kan wani sansanin sojin gwamnatin tarayya. zababben shugaban amurka joe biden jiya litini ya bayyana manyan jami'an da za su mai da hankali kan batun farfado da tattalin arzikin kasar da annobar corona ta gurgunta ciki har da tsohuwar shugabar babban bankin amurka janet yellen wadda za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci baitulmalin amurka a tsawon tarihinsa na shekaru 231 haka zalika biden ya zaɓi nira tandon wadda yanzu ita ce shugabar cibiyar cigaban amurka wadda mallakar wata kungiya ce ta 'yan ra'ayin sassauci ta bincike da yada manufofi wadda ke birnin washington dc don ta zama daraktan ofishin kasafin kuɗi da gudanarwa idan majalisar dattawa ta amince da naɗin nata dandan za ta zama mace ta farko da ba baturiya ba kuma 'yar asalin kudancin asiya ta farko da za ta jagoranci wannan sashen biden ya kuma nada wali adeyemo wani da daɗaɗɗen jami'in tsare-tsaren tattalin arziki wanda shine bakar fata na farko da zai rike mukami na biyu a baitulmalin na amurka akwai sauran naɗe-naɗen kuma na waɗanda ba turawa ba Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International na kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya sake ƙaƙaba mu Sudan ta kudu takunkumin sayo makaman yaƙi. Tana mai cewa tashin hankali, ƙuntatawa da kuma laifukan yaƙi da ake tafkawa kan farar hula sun rubanyi har sau hudu a wannan shekarar. duk wada tsagaita wuta da kuma kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da aka yi a watan fabrairu kwamitin sulhun ya dakaba takunkumin sayo makaman yaƙi ma sudan ta kudu a watan mayun shekara ta 2018 wanda ya sabunta shi bayan shekara guda da kuma a watan mayun shekara ta ashirin. brian casta babban mai bayar da shawara kan tashe-tashen hankula da kuma binciken makaman yaƙi a ofishin ƙungiyar ta amnesty international da ke birnin new york a nan amurka ya gaya ma shirin sudan in focus na muryar amurka cewa ana buƙatar wannan takunkumin saboda sojojin gwamnati a ta bakinsa ba su amfani da makaman yaƙinsu bisa ƙa'ida ya ƙara da cewa akasari su ne maki aika aikar da kansu kafin ibrahim ya kawo sauran labaran duniyar Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya tura wata tawaga karkashin jagorancin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Ahmad Lawan, don jajanta wa al'umman jihar Borno kan kisar gilla da aka yi wa wasu manoman shinkafa guda 43 a ƙauyen Mali da ke ƙaramar hukumar Jeri a jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda. Wannan tawagari da suka shugaban ma'aikatar fadan shugaban kasan wato Professor Ibrahim Gambari na mai baiwa shugaban kasan shawara na musamman kan harkokin tsaro Janar Baba Gana Manguno mai ritaya da ministocin kasan guda biyar da kuma mai baiwa shugaban kasan shawara kan harkokin yada labarai wato Malam Garba Shehu. Sogar sun kuma ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno da fadar mai martaba Shehu Borno da kuma ƙauyen marin inda aka samu wannan aika-aika don jajanta ma al'umman da abin ya shafa. Wannan daga bisani shugaban majalisar dr ahmed lawan ya ma manema labarai jawabi game da ziyarar tasu kamar haka ina son in tabbatarwa mutanen borno a kan cewa shugaban kasa ya jajinta sosai ya yi alhinin wannan abin da ya faru kuma gwamnati gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki tsauraru wadda don a tabbatar cewa irin wannan abin da aka yi a bai sake faruwa ba kuma sojojin shugaban kasa ya ba su oda na maza maza su je su nemi wayanda suka kashe nan bayan allah su magance abin da ya ya kawo al'amarin na ya tabarbare haka nan shi kuma gwamnan jihar Borno baba gana Umar Zulum kira ya soma ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kara tallafa al'umman jihar Borno and discovered that only factory sum of 45 billion naira was allocated to shugaba gwamnonin shiyar arewa maso gabacin Najeriya su gudanar da wani taro a makon da ya gabata a jihar Adamawa inda suka duba kasafin kuɗin baɗi inda suka gano cewa naira biliyan arba'in da biyar ne kawai aka keɓewa jihohin shiyar arewa maso gabacin Najeriya Najeriya. Shugaba bisa girmamawa da wannan 'yar kasafin kuɗin batun zaman lafiya zai iya zama mummunan mafarki ne kawai a gare mu. has either attempted to provide any compensation to any of us. And that is why when the National Executive Council has resolved for state to constitute judicial commission. cewa tunda ake wannan kashe-kashe da 'yan kungiyar Boko Haram kan yi al'umman wannan jiha da ma shiyar arewa maso gabacin Najeriya babu wanda ya taba kawo al'umman mu wani dauki mu a nan ba wanda ya taba kawo wannan batu a zauren majalisa yace shi yasa lokacin da majalisar tarayyar Najeriya suka yanke shawaran a kafa kwamitin na binciken batutuwan da ya shafi ansas na kin kafa wannan kwamitin kwamitin kuma ba zan kafa ba saboda babu wanda ya taba ce daga gwamnatin jihar ko na tarayya a kafa wani kwamiti don binciken irin abubuwan da Boko Haram suke yi da sojojin Najeriya da ma dai sauransu da ma zagun kasa a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Tuma Dalla Allah ya sauwake a gaida Haruna Dauda. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba dauke da sauran labaran duniya. To babu makeri hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ta damu matuka da yadda annobar corona ke ta saurin yaduwa a Brazil da Mexico. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gaya wa manema labarai a taron 'yan jarida da ya saba kira a birnin Geneva jiya litini cewa ina ganin ya kamata kasar Brazil ta kwai da gaske wajen yaƙi da wannan annobar a can. Ya nuna irin wannan damuwar game da kasar Mexico wadda ya ce tana cikin wani mummunan yanayi. Yau mutanen da suka mutu a Mexico sanadiyar cutar ta COVID-19 ya zarce dubu ɗari zuwa ranar 20 ga watan Nuwamba. kuma tun sannan kasar ta samu ƙarin mace-mace har dubu biyar kasar brazil kuma ta tabbatar da mutuwar mutane 172 sanadiyar cutar ta covid-19 inda amurka ce kawai ke gabanta wadda ita kuma ta bayar da rahoton mace-mace sama da 267 a halin da ake ciki kuma kasar china ta bai wa shugaban koriya ta arewa kim jong-un da iyalinsa rigakafin cutar corona na gwaji a cewar wani ba amurke manazarci a yau dinnan talata yana mai danganta bayaninsa da wasu majiyoyi biyu a kasar japan da aka sakaya harry kazianis wani masani kan harkokin koriya ta arewa a cibiyar nazarin hanyoyin kare muradun ƙasa da ke birnin washington dc ya ce an yi rigakafi ma kim jong-un da iyalinsa da ma wasu jami'an gwamnatin koriya ta arewa babu tabbas game da kamfanin da ya samar da wannan rigakafin ga iyalin kim da kuma ko an tantance ingancinsa a ƙarshe manyan limaman addinin kirista a ƙasar girka na kira ga gwamnatin ƙasar da ta maka ƙasar bulgaria a kotu saboda a dawo ma ƙasar ɗaruruwan kayan tarihi na addini ciki har da rubuce-rubuce na zamanin Byzantine waɗanda ƙasar Girka ke zargin 'yan sarika nokin Bulgaria ne suka sace a yayin yakin duniya na ɗaya. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da babban gidan adana kayan tarihin nan na littafi mai tsarki ko Bible da ke nan Amurka ya amince a makon jiya ya maida wani daɗaɗɗen littafin Injila na tun ƙarni na goma ma makeɓa ta addini ko monastare ta Theotokos Eskosifinisa da ke arewacin Girka. Mayar da waɗannan kayan tarihin babban ci gaba ne a cewar Bishop Pablos na birnin Drama da ke arewacin Girka mai kula da makebar addinin. Ya ƙara da cewa to amma har yanzu fa akwai littattafanmu da sauran kayan tarihi da yawa a faɗin duniya da ya kamata a maida mana su. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To Lab. a ci gaba da bincike tare da bibiyar waɗanda ake tuhuma da hannu a garkuwar da aka yi da wani ba amurke wanda aka sace shi daga jamhuriyar Nijar wanda tuni sojan Amurka suka kwato shi a Najeriya. Wani ayarin jama'a 'yan sanda na musamman daga helkwatar 'yan sandan Najeriya daga Abuja ya jira Sokoto inda kuma ya damke wasu mutane da ake tuhuma. Sai dai wasu daga cikin waɗanda aka kaman aka kuma bayar da su beli sun yi ƙorafi. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Ayarin 'yan sandan ya shigo Sokoto ne bayan bibiyar lambobin wayar da aka yi sadarwa da su lokacin garkuwa da ba Amurken a inda ya kama mutane bakwai a ƙauyen Dambar Dikko da ke karamar hukumar mulkin Illela. Abdullahi Kaka yana cikin waɗanda aka kama. Yaron mu an ka kama sai ya buga waya ya kira mu yake mu taho ga 'yan banga sun kama shi na masuka. ba amshe shi amma sun ce in ba amshe shi ba za su wuce da shi. sai mun ka taho. to wadda mun ka taho sai an ce mu zauna har sauran mu su taho da buba da na mata to da buba ya zaka da na mata babu sauran wani bayani ka masu ɗaya sun ka yi sun ka samu ta suka ce mu ba su kuɗin beli ko wani dubu ɗari mun ba su amma mun faɗa ma hukuma ta kuma to ta karɓo muna ko an mai da mai ofishin 'yan sanda na yanki na goma mai kula da jihohin sokoto kebbi da zamfara ya ce yana sane da zuwa ayarin 'yan sandan kuma ya yi aikin sa bisa ka'ida dsp bashir b musa shine kakakin rundunar ta yanki na goma duk inda aka kama akwai kudaden da aka samu a jikinsu duk kuma an rajistirin dinsu as exhibit saboda ba a sa mutum ga sale da komai a nan gwiwa police station bayan an yi haka human rights suka zo suka cimma aig suka ce ga yan human rights sun ce an karbi kuɗi 700 bincike ya nuna cewa ba wai an karba kuɗi ba ne kamar rashawa ba a hannunsu ba kuma an fito da shi an kirga dalla-dalla kudaden sun cika duk da kansu suka ce ga kuɗi na duk mutane biyu daya dubu dari ne da ashirin daya dubu arba'in da shida da ɗari takwas. Haka ma bincike ya nuna cewa akwai wata mata wadda wani dan banga na garin mamman suka da ke karamar mulkin gwadabawa ya karbi naira dubu ɗari ɗaya hannunta domin a kai wa 'yan sanda akan wannan batun. Kuma nan take aka ba da umarni ga DPO gwadabawa ya kamo dan bangan ya sa a ansan kuɗi kuma an yi bidiyon wajen ansan kuɗin kuma an yi bidiyo da hotuna wajen ba matan kuma duk muna da shi ko me hukumar kare haƙƙin bil'adama za ta ce da yake ita ce ta zakulo korafin da mutanen da aka kama suka yi halilu ahmad tambari shine jami'an kula da hukumar a sokoto sai da in ba yan sanda na abin ba amma mun ce a kawo dan banga in ya an shi kuɗi wa yaka ba sannan kuma yan karo mutanen ga an sake su dole na bada kuɗi an sake su in sun ce ba suna ba to wa aka ba kuɗi sannan wa ka sake abin nan dan banga ga shi ka kwance su suspect a mutanen nan da an ka kama ita ma kungiyar banga ta jiha ta maganta akan kamen da kuma karɓar kuɗin waɗanda aka kama abubakar abubakar muhammad ah minannata shine sakataren kungiyar na jiha mun bi wannan silale mun yi bincike mun gano da cewa ba memba na na bijilanci group namu a nan muna kira ga gwamnati kokari a tarewa duk wani wanda ka kiran dan bijilanci wanda ba wanda adda rijista ta ga bijilanci ba yanzu dai wasu daga cikin waɗanda aka kama tuni an wuce da su babban birnin tarayya abuja yayin da aka bayar da belin wasu waɗanda bincike ya nuna cewa sa hannun su gayan garkuwa da ba amurken bai taka kara ya karya ba kafin bincike na gaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilowatts 1,530 a matsakaicin zango. Gaban sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a salamu alaikum da sake haduwa a wannan shiri. Lalle da lalle zaɓuɓɓuka na insha Allahu muna ganin bi lahi ta'ala jam'iyyar Pendas tare za ta yi yan kuka. In dai an kai zaɓe kuma zaɓe na gaskiya to babu shakka za mu ɗauki mulkin nan kuma kukun san da haka nan. To yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya tare da bakinmu Alhaji Asmanu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Nishar da Alhaji Muhammadu duka na jam'iyyar Model Lumana Afirka madagar jam'iyyun adawa. Kowace daga cikin waɗannan jam'iyyu na ikirarin ita za ta lashe zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disambar 2020 duk kuwa da cewa akwai babban ƙalubale a gabanta. yayin da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardun ɗan takarar model lumana hamma amadu saboda zarginsa da rashin cika ka'idodi shi ko ɗan takarar pnds tarayya bazu muhammad na jiran jin sakamakon wata shari'ar da ta shafe shi bayan da wasu makarraban jam'iyyun hamayya suka maka shi a wata kotun difa saboda zarginsa da amfani da jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa sai a biyo mu aji yadda za ta kaya a wannan fafatawa. alhaji mu um, maganar uh, tsaro da kuma annobar cutar coronavirus 'yan adawa na ganin za ku yi amfani da waɗannan matsaloli biyu uh, don ku ci ranku babu baka musamman a yankunan karkara inda watakila su ba za su iya zuwa ba uh, ku dai cika akwatunan zaɓe da ƙuri'u yadda ku ga dama ku rubuta ku ce kun samu kaza. 'yan adawa nan sai da suka shahe shekara tara ba wanda ya tafi wurin talaka mi sun kasa abin da aka wurin talakawa misali farjinakin lumana waɗancan shekaru da aka yi na baya sai da ya shahe su bai taɓa zuwa ba ko gari guda ministan ana yi nijar ya ɗauki jirgi ya tafi maraɗi ya ɗauki jirgi ya tafi da magaram ya je agadas misali nake baka na biyu kwanan baya bayan sun yi wannan alkawari wani kap kap 2021 bayan sun ƙara sinyatirkinta za a basu su ciya zaɓe ba su kala ba su itace ɗaya daga su sai ya zage da sahi. sai muka haɗu da shi kwanni ni ga 'yan jarida sun ba shi mikro ya ce zai tahi doka ta ba shi dama ya je ya ga militan kinshi ya yi masu farmasiyon kwat electoral ya ce a ta haka shi ma sai cikin shekara ta tara shi kuma wanga shekara ta yi bakwai da rabi shi ma ta cikin gwamnatin Yaje ya tahi yaje ya tahi amma alhamdulillahi ka gane ko inda muka gode ma Allah al'ummar Nijar yau da san ce akalla shekara talatin ana demokuraɗiyyar nan sun san wari sun san baki mutanen nan sun yi ikon su jiya lalle da lalle zaɓuɓɓukan nan insha Allahu muna ganin bi iznillahi ta'ala jam'iyyar Prendes tarayya za ta yi in kukawo hujjan mukau kamar yadda faɗi da su ƙasa mun yi ma 'yan ƙasar na aiki shugaban kasa isu muhammadu da gwamnatin shi ya yi ma 'yan ƙasar na aiki kowace kowane wuri katarvan difursan cikin mutanen ƙasar nan garuruwan da babu ruwa an ruwa za ka iske gari garuruwan da aka yi mici village kamar gari guda an yi forage wanda zai ba gari goma zuwa gari goma sha biyar ruwa sannan an sa wuta a cikin gari zuwa gari. Kai kana ta cewa kun yi ayyuka da dama wanda kuma su 'yan adawa na zargin ba ku yi aikin komi ba a yadda suke samun bayanai daga talakawa eh, jama'a na korafi sosai eh, da yadda tarayya ta gudanar da mulkin ta tsawon shekaru goma. A Nijar kinnan 'yan ƙasa suna suka yi Isu Muhammadu shugaban ƙasa Slogan mm. inda suka cewa Isu Muhammadu kayi mun gani kuma mun gode. wanda yake allusion da cewa har mu'amadun nan shi ake jin tsoro ya yi ikon mutane jiya sai da ya sha shekara takwas yana fara minista jam'iyyar shi tana iko da msd shi faɗa mana a nura da shimka da cikin gwada yana cikin garin yamai a garin su jam'iyyar pendas tarayya ta gina ta gina cag na franco arab ta gina cag traditional parce que mun ga ruwa ya na shigo ruwa zuwa libori suna mutuwa mun sa wuta a garin su shi ke gwada mu ba mu da zancen wane kaza na ko wance kaza ce abinda an bukata mu nijar misali ya bada a wajen su mm. saboda haka yanzu kai hankali na cewa har yanzu ana tsammanin hamma zai zama dan takara kasar ga in dai ba wata manuwa akwai ba wadda ta karji sun ga wani tsohon janar tare da su yana mina san presidentin party mu da shugaban kasa ma yana cewa an ba shugabanmu nationality shi makai ne hankali shi mu muna burema yana chef ta major lokacin tanja ya hiddoye wata magana president de la republique actuelle president kimfen pende stare a lokacin nan ya hiddo ya bashi amsa in namiji ne ya koma gaya Yayi takara ta dan majalisa mu gani in wani abu ne gidansu ko kuma ya zo ya yi takara ta shugaban kasa kamar yadda general da general suke takara yau. Na magana ne a matsayinsa na dan siyasa. Shi ai da ma cewa ni tsohon general. Ina cewa tsohon general ba san dan siyasa na in ba shi karanje ba. Sai da muka gan shi a hilin kwallo hannun da Muhammad eh, Ahmadu. kana ji abin da alhaji ke cewa kuna so ne ku yi amfani da su mummuni burai canga watakila don ku wata hanya ku samu eh, mulki eh to wannan wani lissafi ne na su. su 'yan tarayya saboda kasan sun saba su kira na aiku da ta saboda Muhammadu Isu ya sha kira so da yawa shi ya sani lokacin da shi na adawa na aiku da ta mu ba wannan ne ba an namu mu abinda muka yarda mun yarda da shi eh, demokrasiya ce kuma zaɓe ke kawa don haka shekaran nan tara da kun kai muna cikin ta goma baka ga mun ka tashi hankali ko mu gane zata saboda mun san akwai lokaci zai zawa na zabe kuma mun san al'umma ta ka zabe in dai aka ce a yi zabe na gaskiya ba mu shakka komi ka ga rashin yin adalci cikin ƙasa shina iya kawo komi an nuna muna misali mu ba 'yan ƙasa na ba don wanda duk an adawa yau ya san da haka nan kuma ku nan kun san da ana mana abu wanda ba na gaskiya ba amma saboda kuna son ku rike mulki kuna ganin haka ya kamata a ta da kasa kana ɗauka alhaki ne ga banza canga saboda mi kowane na da dama shi in to balle shi yayi ritaya kana cikin ma aiki mun ga isa eh, eh, eh, lujibo mun ga da dadewa su abdurrahman saidu mun ga tanje shi da kai ne ritaya ya yi dawo ya shiga siyasa kenan yan mutum ya shiga siyasa zance na soji ya ƙari. dan mi ba ka hana abin da ba zo muka yi bisa tare dan mi zage-zagen da haka mu mutane ko menas da haka mutane ba ka faɗi kenan shi shina da izinin shi mai nasan mutane wani bai da izinin hace mai kalshi mai duka takamaime a shirye kuke har yanzu kuna akan bakan ku na cewa eh lalle za ku je zaɓe da irin abubuwan da suka faru abin da muka ce muce ba mu yarda da kur ba ba mu yarda da sini ba ba mu yarda da kwad electoral ba amma ai lokacin da an kai arolama mun ce jama'a mutunci ta yi arolama saboda inci ne na ɗan ƙasa zaɓe na 'yan ƙasa ne kuma incin mu ne mu shiga cikin zaɓe amma ba mu yarda da tsari wanga wanda an kai ba na wanda za a tafiya da zaɓe yau dai nijar kaf gaba dai na yi imani ko ina ka zuciya a kai mu mun gaje da tarayya mutane sun ce sun gaje da ku a sumala kuma za ku ganewa saboda nin garinmu da kake faɗi kai ka san kuna da matsala kuma saboda mi saboda ba ku yi ba 2016 Muhammad Isu da kai na da ya zo kamfani cewa kun doke ni shekara biyar na shekara biyar lalle bai mu komai amma wani gami ku doke ni zan yi muku to har wanga gami na biyu ba a yi ba a samana don in kun tsaya kun yi fi sabilillahi aiki ai da duk ba a kai wanga wuri ba saboda wanda adda jama'a bai rigima don haka kaga mu dan muna da jama'an nan ne kaga kullum muna kokarin a kwantar da hankalin jama'a a je a yi zaɓe don mun tabbatar da in dai har an kai zaɓe kuma zaɓe na gaskiya to babu shakka za mu ɗauki mulkin nan kuma ku kun san da haka nan shi ba zumi inda kake hadi ko da electoral na minister da lantariyar ai kowa ya gani a je a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali a je a yi zaɓe wadda za a respectin al'umma zaɓen da al'umma ya zamanto shi zamanto shi na za a jaddadawa shi ɗaya muka tambaye su amma in an ka ce ba za a yi abu bisa kan ka'ida ba shi hakin ɗan ƙasa haki ne in ka hana mai haki ne to ka tabbatar da duk wani abu na iya faruwa ba har yanzu kuna shakkun za su iya yin magudi kenan eh magudi ai tun da sun ka hau iko ba su bar magudi ba har bisa ga yanzu To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan muhawara a yau saboda kurewar lokaci. idan allah kai mu makon gobe za mu mai da hankali kan zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan disamba wanda ke matsayin wani zakaran gwajin dafi ga jam'iyyar pnds mai mulki yanzu a madadin jagoran shirin aliyu mustapha sokoto da bakinmu asmanu muhammadu na pnds tarayya mai mulkin nishar da muhammadu mai duka na model lumana afirka ta 'yan hamayya ni sule muni barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima. To da a gaida malamai. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Litini ya yi kiran da a da duk wani fada a kasar Habasha a daidai lokacin da Firaminista Abiy Ahmed ke jinjina ma sojojinsa kan abin da ya kira nasararsu a Makele babban birnin yankin Tigray. Na yi magana da Firaministan Habasha Abiy Ahmed a yau din nan inda na yi kiran da a daina faɗan da ake yi kwata-kwata a tigray a shiga tattaunawa a kuma bayar da damar zuwa ayyukan jin kai ba tare da wani haɗari ba abinda pompeo ya rubuta ta kafar twitter kenan zababben shugaban amurka joe biden jiya litinin ya bayyana manyan jami'an da za su mai da hankali kan batun farfado da tattalin arzikin kasar da annobar corona ta gurgunta ciki har da tsohuwar shugabar babban bankin amurka janet yellen wadda za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci tulmalin amurka a tsawon tarihinsa na shekaru 231 haka zalika biden ya zaɓi nira tandon wadda yanzu ita ce shugabar cibiyar cigaban amurka wadda mallakar wata kungiya ce ta 'yan ra'ayin sassauci ta bincike da yada manufofi wadda ke birnin washington dc don ta zama daraktan ofishin kasafin kuɗi da gudanarwa biden ya kuma nada wali adeyemo wani da daɗaɗɗen jami'in tsare-tsaren tattalin arziki wanda shine bakar fata na farko da zai rike mukami na biyu a baitulmalin na amurka akwai sauran naɗe-naɗen kuma na waɗanda ba turawa ba. kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International na kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya sake ƙaƙaba mu Sudan ta kudu takunkumin sayo makaman yaƙi. Tana mai cewa tashin hankali, kuntatawa da kuma laifukan yaƙi da ake tafkawa kan farar hula sun ruɓanyi har sau hudu a wannan shekarar duk wada tsagaita wuta da kuma kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da aka yi a watan Fabrairu. masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero dedoni wanda ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar baba ya kuma makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum